da zai yi magana idan an masa ba daidai ba yana jin yana da kes a hannunsa amma mu ana jin ba mu da kes haka muke kara zudu kowa ya zo ta kanmu to duk wani wanda yake jingina kansa ga mu amma yana ga cewa ba mu da kabiya ba mu da wani abu a hannunmu da zai sa mu yi magana in mun yi magana akan abin da ya shafi tafiyar sunna a Kano mun yi laifi to wannan makiyinmu ne ba masoyinmu ba wannan baya tare da mu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 وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa musulmi ina muku gaisuwar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullah ya ambaci annabi ibrahim ya ambaci annabi musa alaihi salam ya ambaci fir'aunan da ya razanar da waɗanda suka yi imani da annabi musa cewa la uqatti anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf wa la usallibannakum ajma'in zan muku azaba wadda ba a taɓa yin irinta ba a tarihi yanke hannayen dama da kafafun hagu sannan kuma a tsire mutum yadda ake tsire tsire a tugufar farsi wanda Musa da kawo masu ta'ino billahi wasbiru innal arda lillah yurithuha man yasha'u min ibadi wal akibatu lil muttaqin mun ga yadda Quraishawan Makka suka haɗu suna tunanin ya za su yi da Annabi don a kashe shi ne ko a kore shi daga gari ko a daure shi wa iz yamkuru bika allazina kafaru li yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin dukkan waɗancan yan adawa da annabawa ba su ci nasara ba mutanen annabi salihu ba su ci nasara a kansa ba shi ya ci nasara a kansa mutanen annabi hudu wato adawa ba su ci nasara a kansa ba shi ne ya ci nasara a kansa kamar yadda mutanen birnin madaina ba su ci nasara a kan annabi shu'aibu ba duk da karancin mabiyansa shi Allah ya dora a kansu Allah ya ba mu labarin yadda aka ragargaza su a jumlace fa kullan akhadna bi dhanbi fa minhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhadhathu sayha wa minhum man khasafna bihi al-ard wa minhum man aghraqna wa ma kana Allah liyazlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun Allah ya ce kowannen su mun rike shi da zunubinsa da laifinsa da ta'addancinsa Allah ya ce suke so gaskiya dan kasancewar ta gaskiya ba dan yawan mai masu binta ba dan karfin su ba ba dan yawan mai masu binta ba ba dan karfin su ba bal nakazifu bil haqqi ala al batil fayadmaghu fa idza huwa zahid ubangiji ta'ala na daukan gaskiya ya dora ta akan ƙarya ta murkushe ta ta shaƙe ta ta hana ta sakat a daina jin ta ta bar wuri ta tafi don haka nan gurin tarwa muke yi ga cewa idan ubangiji ta'ala ya baka sarauta ta rawani ubangiji ta'ala ya baka mulki na siyasa ubangiji ta ala baka wadatar kuɗi ko kai ɗan dangi ne ko kai malami ne masani kana takama da ilimi yi kokari ka yi amfani da wannan abin da Allah ya baka dan taimakon gaskiya ba dan daurewa ƙarya gidi ba domin idan ka taimaki gaskiya da mulkinka da sarautarka da kuɗinka da rawaninka da iliminka sai ubangiji ta ala ya taimake ka ya taimaki zurriyar gidanka ya sa albarka a rayuwarka da rayuwar da albarkar ƴaƴanka ya sa albarka a cikin su amma wallahi kai faɗa da gaskiya dan mulkinka ko dan rawaninka ko dan kuɗinka sai ubangiji ta'ala ya cire albarka cikin lamarinka da kai da zurriyarka da ƴaƴanka ku tambaɗe ku lalace don haka ka taimaki gaskiya da abin da Allah madaukakin sarki ya baka wancan faɗa da magabta annaba suka rinka yi da gaskiya irinsa ne muke ganin sa yake mai tsuwa a nan Kano tun daga lokacin da da'awar sunna ta kunno kai ta fara ƙarfi kuma take ci gaba da yaduwa muna da tariha tarihai wanda in za mu yi su sai gari ya waye mu kare ba amma zan ba da misalai na irin yadda aka yi mana malam abdullahi salih ya ambaci masallacin tudun murtala masallacin tudun murtala a shekarar 1988 lokacin da abdulkarim ɗayyabu ak ɗayyabu ke shugaban izala ni da shi muka je muka yi mitin da alhaji umar mai burodi da ya gina masallacin na tsawon awa uku kan ya ba da masallacin da kungiyar izala amma aka razana shi aka tsoratar da shi bai yi ba har sai a lokacin da malam abdullahi ya bayyana lokacin da ya danka din a hannun kungiyar izala kuma aka samu bude masallacin kafin a bude malam ya faɗa mana gwagwarmayar da aka yi masallacin kandahar masallacin abdullahi bin abbas na rijiyar lemo lokacin da za a gina duk mun bi yadda ya kamata a bi dan a ci nasara an shigar da hakimi wanda yake wannan yankin gundumar sa ce ni da kaina na je na samu wani daga cikin makusanta mai martaba sarkin Kano na yi masa bayanin cewa ana gina masallaci kuma za a yi juma'a kuma ga wurin da Allah a je a sa mana albarka yayi murna ya nuna farin cikinsa yace za a buɗe. amma aka yi sai mana je ka dawo tun ana faɗa mana tsammanin gaskiya ne har sai da muka gamsu cewa ƙarya ake mana muka bi dukkan hanya ta laluma na a bude masallacin ba a bude ba mu kuma sai muka zo muka bi hanya irin ta mutum mun bi ta laluma ta ki aka bude masallacin yanzu ana sallah a cikin sa wannan masallacin lokacin da muka fara kamsu salawati a cikin sa shekarar 1995 muka bude wannan makarantar ba irin titititin da ba a yi ba akan a hayi yan daba a hayi yan wane ne a zo a rusa masallacin a zuwa kona masallacin a hada kai da waye ubangiji ta'ala ya kunyata su yanzu ga masallacin ya kai yadda babu yadda suka iya da sai dai su zura ido idan muka sake komawa tarihin baya kun sani dai a cikin shekarar 1988 ko 1987 zuwa 88 ne lokacin da muka gina makaranta a gwamnati 'yan majalisa wadda bayan an gina ta shehunan tsarika suka zuga mutanensu da 'yan tauri aka je sai da aka ruce ta aka haɗe ta da ƙasa muka zo cikin dare muka kunna fitilu da janareta da menene sai da muka mayar da ginin yadda yake muka sanya kyaure don wani lauya ya ce idan gini ya kai linta to ba maganar kuma a hana ka izinin gini sai dai kuma a yi yarjejeniya da kai a baka diya a karba muka yi amfani da wannan har sai da aka kai asuba a wajen wannan an yi a lokacin da Idris Garba ke mulkin soja a Kano aka tattara mu aka kai mu gaban shi muka tattauna aka yi duk abin da aka yi karshe dai ba a ci nasarar kwacewa ba diya aka biya mu kuna sanar da irin hare-haren da aka rika kaiwa a wurare daban-daban gidan Alhaji Yusuf Abdullahi kofar bai kun san wannan kun sani nan wajen jakar ba irin rigimar da ba yi ba kun sani a gwammada kwana-kwanan nan masallaci ne da kamsa salawata aka gina amma yan tarika sun je sun zuga magoya bayan su sun rusa masallacin a yanzu haka masallacin a ruje yake bayan an buga shari'a a kotu kotu ta bada izinin a gina su kuma suka hana suka je an gina kuma suka rushe kuma aka je ana tattauna da su wajen jami'an tsaro suna cewa su sai dai a mayar da masallaci shago amma ba su yadda ba a ce masa masallaci har yanzu rigimar tana nan duk wannan a cikin nan Kano ake yin ta kuma galibin waɗannan maganganu da an tashi akan kai su fada ne a nan sani mai nake tsakanin shekarar 1985 86 aka rufe mana masallaci na kamsu salawati aka hana mu sallah laifin shi ne an kai mu gaban sarkin Kano muna sallah karfe daya karfe daya saboda haka mun wa gari an kawo sabon addini da su yan nan garin sun ce ma wajen na aba na ala zalika ba mu samu iyayen mu akan wannan ba aka kulle masallacin mutane suka rika kashi a sai da muka tashi muka yi yunkuri ran na tsaka muka bada sanarwa muka ce muna neman duk wani ahlus sunna billahi allazi a lokacin da muke magana adadin ahlus sunnar Kano na wancan lokacin bai kai ɗaya bisa goma na ahlus sunnan Kano yanzu ba muka yi kururuwa muka je wajen muka fara sharar masallacin karfe 11 da rabi karfe ɗaya an gama sharar masallaci an so balmi an sa aka kira sallah muka yi sallah a zahar muka sai an buɗe har yau ana sallah a cikin sa da kuma masallacin sabuwar gandu ya shigo wanda masallaci ne waɗanda suka gina shi yan kwamishin sa ahalus sunna ba dan bid'a ahalus sunna aka zaɓi limami ahalus sunna aka kai shi babban limamin Kano ya gwada shi a ƙwar'ani a hadisi a fiƙihu ya ce ya yi. Ya jinjina ya jinjina a na awo yace nauyin ya kai ya rubuta da larabci yaren musulunci ya gabatarwa mai martaba sarkin Kano takardar muna da kofinta a hannunmu yace ya cancanta amma daga baya waɗansu masu adawa da sunna a cikin fadar Kano da wancan limami na waje makiyin addinin musulunci makiyin sunnar annabi suka tsaya tsayin daka suka ce ba su yadda ba ba su yadda ba sai dai a nada sai dai a nada Yusuf Ali shine liman Yusuf Ali din nan Yusuf Ali din nan kowa ya san shi a Kano ba ya da alaka da sunna ko ta kusa ko ta nesa cikakken zindiki ne mu a ma'aunin mu na aure masallacin mu kuma a ce shi za a ba dan Allah dan Allah waɗannan ababai da na ambata wanda na tabbatar ba su kai ɗaya bisa goma cikin abin da aka mana cikin kashi a Kano ba dan Allah an yi mana adalci an yi mana adalci to mu ba yan Najeriya bane ba hijira muka yi daga Zambia mu yan gudun hijiran Sierra ne ne waɗannan ababai waɗannan ababai ya ƴan uwa musulmi suwaye suke mana wannan ababai farko dai farko dai gidan sarauta na Kano dan kullun can ake kai mu kara kullun can ake kai mu kara a fada ake mana wannan abu ba ma cewa dukkan fadar Kano daga alifin dinta zuwa ya'un dinta ko a zuwa z dinta mu ne akwai mu akwai waɗanda suke goyon bayan gaskiya da adalci akwai waɗanda suke tare da gaskiya mun san wannan ba mu da shakka a gidan sarauta akwai masu wannan amma akwai mu waɗanda suke nuna tasirinsu a gudanar al'amuran da ake a fada wanda idan har ana so al'amuran su gyaru sai an janye tasirin waɗannan mutanen dan za su jawo wa fada za su jawo wa sarauta rikici da addini kuma billahi la ilaha illa huwa ba mai rikici da sunnar manzon Allah kuma ya kai lafiya babu dan haka muna yin kashedi muna fadakarwa muna jan hankali muna amfani har yanzu da uslubi na hankali na dukkan mai hankali zai fahimce shi mai adalci mai san gaskiya zai fahimce shi ta yaya a lokacin ba mu kai haka yawa ba muka dore har muka kai haka a yanzu kuma a ce za a hana mu ci gaba don haka ya kamata a yi hatara fada ta tsaya abu kallo na adalci duk abin nan da ake fakara ake iyayi domin mun riga mun sani a tsarin mulkin kasa babu inda aka rubuta cewa ko a Kano ko a Daura ko a Katsina ko a Zaria baka isa ka gina masallaci ba sai fada ta amince babu inda aka rubuta ka constitutionally a tsarin mulkin Najeriya kamar yadda babu inda aka ce oba na Benin sai ya amince za a gina coci a jihar sa. babu inda aka ce haka mai coci na ginawa sai dai ya mallaki takarda ta hanyar hukumomin da ake mallakar fili ya nemi izinin gini a duba tasawirar a amince ya zo kuma ya gina amma dan saboda kokarin ladabi da biyayya muke karrama masarautunmu mu je mu ce su zo a yi bayan muna da wancan masaniya na cewa ba a ba su damar ba a constitution an kwace musu ita amma mu muna so mu dawo musu da ita amma kuma su suna son su yi amfani da wannan damar da muka ba su su mana adalci wanda a yau idan muka ce mun daina zuwa ba mu kare dokar kasa ba ba mu kare dokar jiha ba ba mu kare dokar karamar hukuma ba ko ta gwamnatin tarayya amma dan saboda kasancewar mulkin su imtidad ne ya samo asali daga daula Usmaniyya. burbushin abin da daula usmaniya muke karramawa muke girmamawa muke mutuntawa amma matukar za a yi mana adalci ne za mu ci gaba da yin hakan idan ba za a yi mana adalci ba wallahi tallahi babu garanti din za mu ci haka babu ba za mu yi wa wani alkawali ba ba za mu yi sainin a dukkan wata takarda ba da za ta nuna za mu ci gaba da biyayya ga dukkan zaure ko fadar da muka san ba za ta yi mana adalci ba ba za mu ci gaba da yin biyayya kan haka ba na biyu daga cikin waɗanda suke jawo wannan abu gwamnatoci na jihohi daban-daban wannan gwamnati mai ci yanzu ba ita ce faro ba a Kano an yi gwamnatoci na baya da dama kuma kowanne mun ga irin rawar da suka taka kuma kowanne mun ga irin salon adawa da suka ɗauka da mu kasancewar wani ya yi mulki jiya ko shekaran jiya ko shekaran jiya wancan ko na farar hula ko na kakin soja kuma ya cuce mu ko ya shiga hakkinmu ba za mu manta da shi ba muna tare sai dai in ya tuba tsakanin shi da Allah to mu ma sai mu yafe na bangaren mu amma muna tuna da adawar da kowa yayi da mu ba wanda muka manta shi dan ba zama gidada da za a yi wani abin da za mu kasa mantawa da wani cin mutunci da aka mana ba a baya ba mu kai wannan gidadancin ba da hankalin mu da wayan mu ba wai haka muke tafiya da ka ba saboda haka gwamnatoci dukkan su kuma uh, wai abin da suke gani ne wai yan ɗarika suka fi yawa ka san ko da a cikin wannan gwamnatin akwai waɗanda suke baiwa gwamnati shawara suke faɗa mata cikin jami'an gwamnati dan me za a ce ma sai an kula da ahlus sunna mutanen da ba su wuce kashi ɗaya cikin hudu ba na al'ummar Kano to anan inda dantin yake wai ba mu kai rubu'in mutanen Kano ba anan inda dantin yake jam'iyya ake yi ƙuri'a ake nema kai ɗan siyasa ba ka da ba ka da sha'awar kai hasaran ƙuri'a ɗaya ta mutum balla sana ƙuri'ar adadin wannan da suke nan a halin yanzu fa mu fa nan a cikin mu yanzu ba mu nan ba waɗansu ma ba su samu labarin taron ba ko mu nan a ciki akwai mai mace uku akwai mai mace hudu a ƙuri'u biyar ne a gidansa akwai mai ƴaƴa baligai maza da mata wajen ƙuri'a goma sha bakwai ce a gidansa idan ka haɗa goma sha bakwai to mutum dubu biyar ƙuri'a nawa kenan me kake bukata ka ci nasara akan abokin adawarka ko dan adawar ka ci nasara akan ka ƙuri'a ɗaya fa duk abin da ya karu akan ƙuri'a ɗaya nafila ce amma wajib farillar ita ce ƙuri'a ɗaya idan shi yana da ƙuri'a hamsin da ɗaya kai kana da ƙuri'a hamsin fa ya kayar da kai idan shi yana da ƙuri'a arba'in da tara kai kana da ƙuri'a hamsin ka kayar da shi ba ɗaya kike ne ba ashe mai wayo cikin 'yan siyasa shine wanda baya son yayi asaran ƙuri'a ɗaya ma baya son ya hasarata na ya hasaran miliyoyin ƙuri'o'i to wai abin da ake gani tunda mu minority ne kuma galibin mu baki ne to shikenan sai a danne mu idan ya so sai a baiwa masu yawa yawa to irin waɗannan wannan tunanin da yawanci gwamnatoci suke yi na kallon waye yawa shine abin da yake sa suke goyon bayan wancan yaki da ɗarika suke da mu daga nan sai bangare na uku shehunan ɗarika. su kuma shehunan ɗariƙa abin da suke karewa kashin miyar gidajensu kuɗaɗen shiga da suke tatsa daga hannun mabiyansu akwai shehun tijjaniya ko shehun kadiriyar da ila idan an mallaki tsakanin kuɗinsa da kadararsa yana da abin da ya kai miliyan talatin ko miliyan arba'in amma kuma wani muridi mai jarin da bai kai miliyan biyar ba shi ke ɗaukar nauyin abincin gidan shehun ɗarika don rashin adalci ya ɗauki nauyin karatun 'ya'yansa ya kai shi hajji ko umara a kowane wata a kowace shekara a kowane lokaci ya so sosai sai da awar sunna ta zo sai suke ganin 'yan kasuwan nan suna gane sunna kuma in sun gane sunna sun daina wacce hidimar ta shehu sai hidimar addini sai gina masallaci sai islamiya sai taimakon da'awa sai buga littafi sai yada sunnar annabi to su kuma ana yin haka suna jin haushi dan yana rage musu kuɗaɗen shiga da suke samu to da haka sai su haɗu sai su yi rawani sai su je fada su faɗi su yi sujada su ce ai an ci mutuncin sarki an ci mutuncin wane ne su je gidan gwamnati su yi ƙarya su ce an ci mutuncin wane ne da haka su dai su ne da jama'a kuma su idan an matsa musu ko idan an bata da su ko an kyale ana zagin waliyin su bala'i zai faru zai faru akan kasa za a yi masifa su kirawo marajan su su zuga su su yi musu ƙarya abin mamaki abin mamaki su yi maka ƙarya kuma ka bi su kasa wasu ta bayyana a gare ka ina karama ina walitaka a yau a nan cikin garin Kano yanzu ina cikin shawar shekara ta 1427 muna cikin watan Nuwamba na shekara ta 2006 dan tarihi ya rike a yau cikin garin Kano idan karan sai kace babu wani gida da ya shahara da tsarika wanda babu ahlus sunna a ciki ba za ka yi kafara ba idan kuma karan sai kace babu wani gida na sunna wanda kuma akwai dan ɗarika a cikinsa babu wannan gidan ko ba za ka yi kafara ba duk wani gida na sunna na bid'a na sufanci na bandiri da kiɗa na tijjaniyanci babu gidan da ba mu da wakilci a ciki ko mace ko namiji a faɗa mana shi wannan wakilan da muke ciki shi za ku ga saboda su muke muku kara amma ba dan haka ba ku da kashin ku ya buce da tuni an kai ku makabartar tarihi amma saboda wannan matasan waɗannan masu san annabi da gaske masu kiyamun laili masu karatun qur'ani wallahi saboda su muke muku kara amma babu wani shehi ko na da ko na yanzu da muke jin tsoronsa ba yi da komai ba yi da karama da shi da tsumma uwa da ba da don haka don haka ya kamata su gane cewa su gane cewa ba fa tsoron su muke ji ba ba maganar tsoro a cikin wannan labari waɗannan bangalori guda uku masarauta shehunan ɗarika gwamnatoci a kowane mataki na gwamnati su ne shehunan ɗarika ke amfani da su don yakar mu to saboda haka muke kiran kowa ya shiga taitayinsa bisa ga haka duk wani yunkuri da za a yi na a kwace wannan masallaci na sabuwar gandu daga hannun ahalus sunna a baiwa yan ɗarika wallahi tallahi sai inda karfin mu ya kare ba za mu taɓa yarda da wannan ba saboda mai menene dalilanmu dalili na farko dalili na farko me yasa mu kaɗai ake kwacewa masallaci me yasa ba a kwace na yan tijaniya a bamu ko a kwace na yan kadiriya a bamu amma sai a ce za a kwace na baba yan tijaniya ko yan kadiriya to wannan ya kamata ku san cewa lokacin sa ya wuce dalili na biyu wannan masallaci ba ku kuke magana akan rigimar limanci mu ko muna faɗa muku cewa masallacin mu ne ga takaddunsa a hannun malam Abdullahi Sadiq Kwakisan ta ga a gani mallakar mu ne yaya za mu gina masallaci a zuwa kawo mana wani dan tsarika a titi da mana limanci yaya za ka je yaya za ka je ka auro mace ka biya sadaki an gama buɗa an kai ta ɗaki sai wani ya zo ya ce shi ya fi ka sanin abin da ya kamata a yi a ɗakin dalili na uku dalili na uku dalili na uku wannan mutum da aka sa waya a ce ya zama limanci shi kadai ma in yayi sallah matukar da wannan aqidar ta zuciyarsa sallah sa bata yi ba wannan na yawa wani limanci shi kadai ma in yayi saboda me na farko kuna ji fa shi yake rubuta Allah wasika ya faɗi wannan kowa ya ji na biyu ya rubuta a cikin wasiƙa ta yan fim ya ce su ci gaba da tsara fim su rika ci gaba da wasan kwaikwayo domin wasan kwaikwayo ai waɗanda suka fara sunan tashi annabawan Allah duk yan wasan kwaikwayo ne ya ce in kana son hujja ga hadisi na biyu cikin na hadis na mala'ika jibril da ya zo a siffar wani ba kauye wani mutumin kawai ya zo wajen gaban manzon Allah a shadidu bayadu siyazi shadidu sawadi shari la yura alaihi asaru sabari da waye yace kaga duk wasan kwaikwayo ne dan daga karshe yace ko san wanda yazo suka ce ba mu sani ba yace fa inda hu jibrilu atakum yu'allimukum dinakum kan wannan ya kace duk annabawa wai yan wasan kwaikwayo ne wannan musulmi ne ko arne to dan me za a sa arne limanci da dai kenan dalili na uku mu fa mun manta ba in kun manta wannan Yusuf alifa, aka tara shi aka tara malaman Kano Ibrahim Umar ka bayyana ciki yana nan da rai shine shugaban council of ulama Malam Ibrahim Khalil yana ciki yana nan da rai da duk ne ne bidiyo kasar yana da audio kasar na nan aka kawo ababen da suke nuna riddasa aka ta ya janye ba malaman sunna ne suke masa wannan ba ko dai yan ɗariƙar da suke ganin ya wuce gona da iri ko kuma wanda ba ma ɗariƙa ba ma izala wanda suke tsakiya jemagu su suka tara su suka tara shi suka ce abin da ya yi ba daidai ba ne ba mu ba suka sanar da gwamnati suka sanar da fada dan Allah yanzu har fada ta manta da abin da malaman da ta aminta da su suka yi to mu muna nan a wannan matsaya da wannan malamai suka tsaya Yusuf Ali sai ya fito ya nuna tuban ma kafin a yadda da musuluncinsa ba ma sa ba masallaci namu ne mu ne muke da ikon anyar liman mu nemi wanda ya kamata ya zo ya shiga a tafi tare da mu ya shiga in bai shiga ba ko mu shiga ba da sallar mu mun tabbatar babu inda a cikin bukari ko muslim aka ce in ka naɗa liman ba aminta da shi ba limamin ka bai ba babu inda aka ce dan fada bata amince da limancin ka ba sallah ba ta ba amma muna girmama fada ko muna fatan za ta waiwaya da daina karban shawaran bata garin da suke fada munafakan da suke fada zindikan da suke fada wanda mun san su a karbi shawarar adalan da suke fada mutan kirkin da suke fada mutan kirkin da suke cikin gidan sarauta su ya kamata a karbi shawarar su amma yanzu dan Allah mu abin da ma muke so a faɗa mana menene matsayin dan takare a fadar sanu? ya sunan sarautarsa wa ya gada to shi kuma asuwa waye kare da gudun layya me ya kai shi fada kar ku manta saboda wannan shishigin na fa mu da muke kallon tashoshi na yaɗa labarai na kasashen waje mun ga shiri da gidan talabijin na aljazira suka yi game da Najeriya musamman kuma Kano da Arewa da aka zo nan Kano sun tattauna akan fada da yanayin mulki da menene wanda ya je yana magana da wakilan jazira shi wannan dan takare ce shine wazirin Kano kuma wannan aka yada duk duniya ta gani wanda mun tabbatar fadan bata san wannan ba kuma gidan wazirci ba su san wannan ba to su sani ya je yayi ƙarya ya ce shine wazirin Kano mu mun gani wallahi tallahi yayi kuma an sa a gidan talabijin da Al Jazeera idan kana so ka shiga intanet ka zaƙulo fayil ɗin za ka gani saboda haka muke kira ga mai martaba sarkin Kano muke kira ga dukkan wanda yake da tajewa a fadar Kano cikin dattijan da muke girmama su muke ganin mutuncin su muke musu kyakkyawan zato a fadar Kano cewa su yi izina da bara gurbin da suke cikin su suke nema su jawo wa fada bakin jini da rigima ya uwa abu na karshe sun da an nuna mun lokaci yayi hanyoyin da za a bi domin a fita daga cikin wannan matsala hanya ta farko hanya ta farko a mana adalci a mana adalci yadda aka kyale wanda ya imani da sallah a makabarta ya je ya share makwantai ya gina masallaci yake sallah a makabarta yadda filin da muke kwallo a kofar mata a nan na koyi mashin a nan na koyi keke tun tsakankanin shekarun 1974 75 73 aka je kawai aka shata aka bai shehu tijjani aka ce masallacinsa ko muka yi shiru ba mu ce komai ba to mu ma wajibi ne a kyale mu mu gina masallatan mu matukar za a hana mu to su ma sai a hana su kai mu abin da muke bukata daga fadar Kano wai dan me yasa in dai sarautar Kano ta mu ce ta mu duka dan me yasa dan me yasa wani mutum shi kadai yake tafsiri a gidan Kano a gidan a fadar Kano ba mu ce a kwace a bamu ba a raba gida uku goman farko tijaniya goman tsakiya kadiriya goman karshe a sa a rediyo da talabijin kowa gani a sai tsakanin zare da abawa tsakanin kwaya da tsakiya wallahi wallahi ni na tabbatar in fadar Kano ta yi wannan ta yi adalci kuma sarautar Kano ta tabbata sarauta ta adalci cikakken adalci kuma jama'a za su ji daɗi kuma za a gane tsakanin mutum da mutum mutumi tsakanin mutum da mutum mutumi muna buƙatar adalci a ba mu dama yadda ake ba su dama amma zalunci ne a ba su dama mu a hana mu abu na biyu da zai kawo warware wannan matsala bayan adal, da gwamnati za ta yi mana da gidan sarauta za su yi mana sai kuma a zo a yi su dai ban kwalliya ta fuskar dalili su shiga rediyo mu shiga su shiga talabijin mu shiga kasan da har zuwa 85 har zuwa ma karshen 80 ba wani ahalin sunna da yake isa ya tafi dan rediyon Kano yayi magana to amma alhamdulillah an yi walkiya kowa ya ga kowa eh yanzu sunna ta zama hantsi ne ga gidan kowa to wannan damar a baya da ita gwamnatance muna da haƙƙi a rediyon Kano dan mai ɗan ɗarika suke shiga suna zagin mu mu ba ta muke mu shiga mu zage su ba mu shiga mu faɗi sunnar annabi dan mai suke shiga suke tatsuniya mu ba ta bi za mu yi ta zo mu ji ku ba za mu shiga mu ce alaikum bi sunnati muna da haƙƙi gwamnatin Kano ta bamu a yi mana adalci a bamu dama mu yi zube ban ƙwarya ta fuskar dalili da dalili hujja da hujja sannan abu na uku mu da su kowa ya tsarkake niyya ya wa'azinsa ya faɗakar ya ja hankali ya tara muridansa ya ji tsoron Allah ya faɗa abin da ya yi imani shi ne abin da Allah yake so manzo Allah yake so kuma mu da su kowa ya addu'a cewa ya Allah in akan gaskiya nake Allah tabbatar da ni ya akan kuskure nake Allah nuna mun daidai sai wannan addu'ar mu mu ci gaba da yi lalle za a gane bakin zaren idan an yi haka maganar karshe ya yan uwa game da wannan masallaci game da wannan masallaci na sabuwar gandu inda fadar mai martaba sarkin Kano ta nada malam muhammad nazif a matsayin limami wannan masallaci namu nemo ahlus sunna mallaka sana hannunmu an yi shi dan juma'a kan haka aka karɓi taimakon mutane kan haka dukkan kowane memba na kwamiti yayi kuma kan abautawa Allah a tsarin da Allah ya saukar da wahayi kai wannan masallaci da izinin Allah sai mun bude kayan mu za mu sanar da ku ranar da duk muka ce ku zo ku zo za mu yi shawara dan an ce wa amruhum shura za mu bi matakai na dukkan wanda suka dace da zaman lafiya da lumana da tsari mai kyau za mu girmama dukkan wanda shari'a ta ce a girmama shi amma duk wanda bai kaucewa shari'a shari'a bata ce a girmama shi ba kar ya tsammanin girmamawa a wajen mu za mu bi ta kansa mu ce sai mun yi sallah a wannan masallaci sai an tsayar da sunnar annabi a wannan masallaci insha Allah ta'ala insha Allah ta'ala sha'a man sha'a wa aba man aba sha'a man sha'a wa aba man aba kuma me ta sha'a man sha'a wa aba man aba sha'a man sha'a wa aba man aba Allahu akbar jama'a saurara a saurara jama'a a saurara a wannan haduwa mu akwai malamai da shugabanni da waɗanda ake tare da su cikin aikin addinin musulunci na kafa sunnar annabi sallallahu ta'ala alaihi sallama, da yaya ta ta a cikin wannan a wannan gari na Kano da sauran kuma jihohi na Najeriya waɗanda suka halarci wannan guri daga cikin uwa suna da yawa ba zan iya faɗar su duka ba zan faɗi wasu amma duk wani wanda kuka sani ana tare da shi ana gwagwarmaya da shi a sunna to ya halarci wannan taro namu a ya zo domin a nuna an karɓi wannan ƙalubale an karɓi wannan gwagwarmaya kuma za a shiga cikinta ba tare da ja da baya ba a wannan taro namu akwai babanmu uba gare mu dr aidi ibrahim dr ibrahim dr ahmad akwai kuma mala abubakar umar rijiyar lemo limamin masallacin abdullahi dan abbas wanda aka fi sani da kandahar akwai mala aminu ibrahim daurawa akwai dr bashir ali umar limamin masallacin uhud na na'ibawa akwai malam nazisi inuwa limamin masallacin gwandu akwai malam abubakar husaini akwai malam abubakar husaini akwai malam abdullahi getso mataimakin limamin masallacin sahaba akwai malam abdullahi garan gamawa wanda shi ma muke su liman masallaci ne akwai malam ali ali akwai malam sala ashir akwai malam abdullahi yan kaba da wasu da dama wani duk wanda ka sani wasu na hango su wasu ban hango su ba saboda suna lungu a duk wanda ka sani ana tare da shi ana gwagwarmaya da shi ta sunna ya halarci wannan guri ganin cewa lokaci ya yi mun ɓata wasu lokuta wajen gyaran su fika a masu taliki da muke da su ba za su samu shiga duka ba za mu faɗi za mu wadatu da wasu daga cikinsu saura kuma a za a ci gaba da jin jawabansu a darussan da suka saba yi na farko wanda zai mana taliki akwai malam muhammad bin usman wanda bai samu halartar gurin ba a dr bashir ali umar zai wakilce shi ya yi mana taliki na minti bakwai kacal Bismillahirrahmanirrahim. لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna matuƙar godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya tara mu a wannan waje domin a mu karfafa gaskiya kuma mu damarar yaƙi da ƙarya kuma muna godiyar Allah maɗaukakin sarki da ya sanya mu a cikin mabiya al'ummar Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin al'ummar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya rayar da mu a cikin wannan al'umma mai albarka ya ɗauki ranmu a kanta a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da jama'ar musulmi da suke akan tafarkin magabata na gari a ba abin da zan faɗa illa nanatawa kawai domin duk abin da ake buƙatar faɗa an faɗa an yi ta afili an yi tafriyar abin da kawai nake so na jawo hankalin 'yan uwa shine wato muhimmancin adalci a rayuwar ɗan adam adalci shine abin da ya da halittar sama da ƙasa kuma shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya kira mu muminai mu waɗanda yake ya zaɓa a cikin halitta baki ɗaya da mu zamanto masu tsayawa ƙyam muna shaida ga Allah akan adalci kar mu karkata akan adalci sawa'un muna mu'amala da masoyi ne ko muna mu'amala da maki muna da kyakkyawan misali a rayuwar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda annabi sallallahu alaihi wasallam shi da kansa ya rene su da idansa akan idansa suka taso shine yake yake yake saita su akan tafarki madaidaici akwai Abdullahi ibn Rawaha sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya shahada a yakin mu'ta sha'iri fasihi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wakilta shi kan ya rinka ya je wajen Yahudawa ya rinka karbo kasan musulmi na noman da suke musu a Haibar da Abdullahi ibn Rawaha ya je suka nuna masa ga kasan musulmi ya je ya karda don iya nawa iya adadin dabinon da suka da suka noma wani rabo ne zai zamanto na musulmi wani rabo ne zai zamanto na yahudawa da ya je yake ce musu ya ku yahudawa wallahi ba mutanen da nake kiyayya da su nake kin ganin fuskar su a bayan ƙasa irin ku amma kiyayya ta gare ku ba za ta sanya ni in cuce ku ba kiyayya ta gare ku ba za ta sanya ni in cuce ku ba sai yahudawa makiya Allah amma suka faɗi gaskiya suka ce